Manoman koko a garin Jamfokuro da ke gundumar Sofe, jabasu da ke yankin yammacin arewacin Ghana sun yi barazanar fita da koko zuwa kasar Ivory idan gwamnati ta ki ta ƙara farashin koko a cikin lokacin koko da aka shiga ta shekara 2022 zuwa shekara 2023 inda suka buƙaci gwamnati da ta kara kuɗin buhun koko ɗaya wadda halin yanzu ake sar da ita a kan siri 660 kwatankwacin dalar Amurka 63 zuwa siri 1200 kwatankwacin dalar amurka 116 a cewar manoman matsalolin tattalin arzikin kasar ghana da ake ciki a halin yanzu ya shafe su saboda farashin kayan aikin noma da ma'aikata da sauran ayyukan duk ya hauhawa shugaban kungiyar manoman yankin isifu isaka ya ce we are pleading with the government to increase the cocoa price muna kira da gwamnati da ta taimaka ta kara mana farashin koko zuwa kaso 30 cikin 100 saboda muna girban koko mai yawa a wannan yankin amma babu wani amfani da muke samu daga aikinmu muna yin ayyukan noma a bangarori daban-daban duk da haka ba za mu iya biyan kuɗin karatun 'ya'yanmu ba mun ji cewa kasuwancin koko yana tashi kuma akwai riba sosai a kasar cote don haka idan gwamnati ba ta ƙara mana farashi ba za mu fitar da koko zuwa ƙasar waje domin sa'ar da muka yi yankinmu yana kusa da iyakar ivory coast malam jafaru dan kobiya mataimakin daratar binciken yanayi da kare martabar abinci a gana ya yi kira ga gwamnati da ta yi gaggawar sauraron karar manoma. Dokan Ghana ba wani wanda zai iya ya fita da koko ya sai da shi wani wuri illa kokobot su kawai suke da incin sai da shi wani wuri. sa in dai ba gwamnati ya iya ya samu wannan kokon an sayar mai ya iya ya samu ya samu kudinci da zai sayar makasan waje ya iya ya biya wayannan basussuka ba zai zama na cewa ana karban kudin ne ana ba manoma su kuma suna daukan kudi kayan abincin ko kayan kokon suna ba wasu garuruka kaga mu ya dame mu kiran da muke shine gwamnati yayi kokari a zamna da manyan manoma a iya ko da ba yanda su suke son ba a yi a samu dai wayansu eh, a dace kan pricing da zai taimaki kowa bangaren gwamnati kuwa fifi buwafo shugaban da ke kula da harkokin jama'a daga hukumar da ke daidaita farashin koko a ghana wato ghana cocoa board ya ce in determining whether to increase price and the... a cikin yunkurin kare farashi ko kansu zan iya amincewa hukumar kokobot za ta amince da wannan matakin neman kara farashin koko saboda kokobot ba ta da alhakin kara ko rage farashi sai dai kwamitin samar da koko a ghana za su iya sake farashi kuma a halin da ake ciki suna tattaunawa domin su fito da sabbin dabaru wanda ya shafi farashin koko a cikin wannan lokacin koko da aka shiga hawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka accra ghana